mun tattauna ne musamman kan haɗin kai tsakanin majalisu musamman na tarayya da majalisu na jihohi da gwamnatocin jihohi da gwamnatin tarayya na yadda za a samu tsari mai inganci wanda zai tabbatar da samun zaɓe mai inganci nan gaba in allah ya kai mu ƙari bisa ga wannan zaɓukan da aka gudanar musamman hijira 2015 gwamnan sakwata kenan aminu waziri Tambuwal wanda shine ya jagoranci taron gwamnan wanda ke zaman tsohon shugaban majalisar wakilan najeriya ya yi karin haske kan batutuwan da suka tattauna na farko akwai magana wata shafi yadda za a yi amfani da na'urorin zamani na inganta sha'anin zaɓe kuma su shigo cikin doka na biyu muna ƙoƙarin a duba a ga yadda za a ƙara kyautata lokutan zaɓe musamman don a ba kotuka dama su kare abin da kamata su kare in zai yi kahin rantsar da wanda aka zaba na uku kuma mun tattauna akan magana ta yiwuwar samun 'yan takara ba waɗanda za su akan jam'iyya ba shugaban kwamitin lamuran hukumar zaɓe ta ƙasa inec a majalisar dattawan najeriya sanata abubakar kari shine wakilci shugaban majalisar sanata bukola saraki mu a yanzu haka a senate din ma muna da proposal din mu yanzu haka yana yana in din senate din ana ana dubawa lokacin da ake cikin zaɓen kogi dan eh, takarar apc da ya rasu lokacin da wannan abin ya faru kasan babu shi a cikin kowane doka a kowane ka'ida to shine mun sa wannan a ciki to na biyu kuma yadda za a yi tsarin zaɓe uh, a party level wasu suna cewa a yi har yanzu a ci gaba da na dalige ɗin wasu kuma suna cewa a yi na mambobi wato kowa jama'a kenan na members na party ɗin so doka ba wai na 'yan siyasa da kuwa na nan jama'a ne gaba daya duk wanda ya laifi a cikin harkar zabe to sai shi ma sai a kama shi sanata abubakar kyari kenan ko da yake wakilai daga wasu daga cikin majalisun dokoki na jihohi na jam'iyyar apc sun halarci taron amma biyar kawai daga cikin gwamnonin jam'iyyar ta apc 23 ne suka je wurin taron na yini biyu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria